godiya ta tabbata ga allah mai kowa mai komai da ya ƙara maimaita mana wannan rana wata ranar matan duniya ranar da aka haifi lahajatu hajjata kalbin nabi wato sayida zahara alaihi salam ita dai sayida zahara kowa ya santa ba sai an akwai lokaci ana bayani a kanta ba ita ce tsokar jikin manzan allah wanda ya ce wanda yake santa yana sona kuma wanda ya cutata mata ne ya cutata mawa Sai da zahara an kibance ta da wasu abubuwa shi yasa ma ake mata lakabi da batul wato ta kasance ita duk wani abu da mata suka kasance suna yi ita ba ta yi ana mata lakabi da mardiya wato yardar da Allah kuma ga ta ɗahira tana da tsarki kuma maɗahuwa tana tsarkakewa sai dai da zahara an haife ta ne 20 ga watan jimada thani inda aka ba manzon Allah kyautatta kuma an share mishi hawaye ne da ita Allah ya ce mun baka kautara mun share maka hawaye ne da ita kuma ta kasance shugaban matan duniya matar sayyidul ausiyai ummul hasan da husaini sayyidatun nisa'il alamin shugaban matan duniya da lahira manzo Allah yana son sayyida Zahara so na sosai shi yasa yake mata lakabi da umma abiha saboda ta ɗaukata kalifin shi bayan Allah ya mana na Khadija wafati Manzan Allah ya kasance duk lokacin da za a fita unguwa yakan biya ta wurin sayida zahara ya mata bankwana ita ce ta ƙarshen wadda yake ma bankwana kuma kana in ya dawo ita ce ta farkon wadda yake fara zuwa ya masallama cewa ya dawo Manzan Allah ya kasance yana fushi da fushin sayyida zahara Na aka duk wanda ya bata mata rai shi ma za ya ji kuma ita ce gudan jini na zuciyar manzan Allah sayida zahara ta kasance tana ɗaukar takalifin manzan Allah tun bayan wafatin matar shi Khadija har ya zuwa bayan wafatin shi ta hanyar sayyida Zahara ne Allah ya warta zuri'ar manzan Allah har ya zuwa yanzu kuma ta tsakanta ne zuriyar manzan Allah ta shiga da yawata a cikin duniya sayyida Zahara ta kasance an aura mata Imamu Ali saboda shi kadai ne Siddiqi kuma shi kadai ne ya fi dacewa ita a duk faɗin duniya kuma don haka ma Allah ne ya ɗaura aurensa da kansa a can al'arshi. sai da zara ta kasance tun kafin a halitta annabi adamu ita an halitta haskenta na haka ni ma kuma an halitta annabi adamu ya duba cikin aljannar sai ya ga wata mata mai haske kyakkyawa sai ya tambaya ya ce wace ce wannan saka ce mata ya ka ce mishi sai da zahara ce ya muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke tambaya to waye mijinta saboda ya ga duk duniya babu wanda zai iya dacewa a ce an aura mishi ita sai aka umarni da wani mala'ika ya buɗe wani ɗaki sai ya ga wani mutum ne saurayi zanna bisa gado yana kyalli sai aka ce mishi wannan shine mijinta ali amirul mumini sai ce su ta sai aka ce su ne shugabannin samaran aljanna don haka ita sai da zara shi yasa ma aka bata shugaban matan duniya saboda tana da matsayi da karamomi da Allah ya keɓance ta da su shi yasa ma ranar da aka haife ta in ta gewayo mata mukan ci ado mai murna da zagayowar ranar haihuwar shugaban matan duniya ga baki ɗaya ta ce shugaban baki ɗaya ke yasa ma muke cin ado kuma ya kamata a ce duk in ranar ta gewayo a abinci mai daɗi a raba wasu abubuwa da za su nuna amma da su kek a yanka a mata badde ranar da aka haife ta sai ta ce shugaban matan duniya saboda ba zata muke rawa mu ma muke rayuwa cikin duniya amma da lahira umman ji da santa ne za mu iya shiga aljanna da haka yake cewa kamata mu ƙara ƙaimi kamar wannan shekarar ya kamata mu ƙara ƙaimi mu yi abin da ba a taɓa yin shi ba na mawaldin sai don ƙara godiya ga Allah da ya ba mu ita da kuma azurta mu da santa cikin cikinmu makana mu ƙara ƙaimi sosai da koyi da halayen ta kyawawa mu kasance masu gaskiya da koyi da abubuwan da ta yi da kuma halayenta masu kyau kasance masu fanɗare ma azzalumai kamar yadda ita ma ba ta zalunci kuma ba ta yadda a zalunci ta kuma ba za ta yi biyayya ga azzalumi ba